Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da waraka ko barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kundin marubuta daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa. Idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne a cikin littafin birnin azzalumai kashi na shida yau kuma za mu ci gaba zuwa kashi na bakwai da yardar Allah. mun tsaya ne a daidai inda aka tsime da azaban yaki tsakanin su jarumi zanar da kuma wannan da karin yaƙi da suka cin musu a wannan gida da suka kama lokacin da aka mai da azababan yaƙi tsakanin su jarumi zanar da waɗannan dakaru guda dubu sai gidan gaba ɗaya har da ihun mazaje ya cika dodon kunne jini ya rinka fallatsi kuma aka rinka lalata komai na gidan sakamakon kai sara da suka gaba ɗayan hadiman gidan kowa tuni suka cika su da iska suka tsere don kubatar da rayuwarsu duk inda zonal da lasmir suka kai sara ko suka sai dai kaga waɗannan dakaru suna mai zubewa ƙasa matattu tamkar ana sassabe a gona duk da jarumtaka irin tasu zaunar sai da suka shafa sama da sa'a guda suna famar altabu da dakarun kafin su samu nasarar kashe kaso biyu a wannan lokacin zaune da sallama Hussein bisa ganin irin gagarumar jarumtakar da yake yi wacce tafi wadda suka yi shi da Lasmir a lokaci guda kimanin dakaru biyu kofi yana lullube da husam amma da zarar ya yi babban yankuri sai dai kaga ya zubar da su gaba ɗayansu baya ga haka kuma duk tsawon lokacin da aka ɗauka ana gumurzin ko kaɗan babu alama gajiya a tare da husam amma da Smith da zaunar sun fara gajiya har sai da ma suka fara haɗa ƙarfi da ƙarfe shi da ita sannan suka yi iya kare kansu da kuma kashe dakarun lokacin da dakarun suka ga an yi musu wannan babban barna sai gaba ɗayansu suka ja baya a lokaci guda ya zama an samu tazara tsakaninsu da su zaunar ta kimanin taku goma shugaban dakarun su maman ne a tsaye da shudayen tufafi sai kuwa sauran dakarun duk bakaken tufafe ne a jikinsu zaune da dubi shugaban dakarun ya ce maza ka sanar da mu wanda ya turo ku kashe mu in ba haka ba kowannen ku ba zai fita daga cikin gidan nan ba a raye maimakon shugaban dakarun ya mai da martanin magana sai ya bushe dariya mugunta sannan ya ce kai samari ku na fara yi wannan tambayar amma kuka yi galdama ba ku bani amsan ba tabbas idan muka ci gaba da yakar ku ba za mu yi nasara ba sakamakon wannan dattijan da ke tare da ku amma ka sani cewa za mu sake haɗuwa a karo na biyu lalle sai mun samu nasara kashe ku baki ɗaya. kafin su zanar su yi wani yunkuri tuni shugaban dakarun ya yi wa sauran yaran nasa wata inkiya nan take su duka sai suka daka tsalle tamkar aka harba daga cikin kibiya suka tsallake katangar gidan suka dira waje kuma suka farfara da azababban gudu zuwa cikin daji cikin hanzari husam ya daka wa zanar da rasmin tsawa ya ce me kuke jira ne maza mu kure musu gudu mu cafke su dole ne mu kama ɗayansu a raye mu azabtar da shi ya sanar da mu wanda ya aiko su gare mu kafin mu gabar gamar bakinsa tuni duk su ukun sun riga zuwa wajen gidan sun isa inda dawakansu suke suka kwance suka haye kuma suka zabure su da gudun tsiya suna bin masu sawun dakarun su maman in ba dan karfin gudun dawakan su zaunar ba da bai su cimma da karin su maman ba saboda su ma akan waɗansu kosassun dawakai suke na musamman duka baƙaƙe shugaban nasu ne kaɗai akan wani jan doki ɗaya bayan ɗaya suka rinka cimma dakarun suna karkashe su amma sai suka kasa riskar dokin shugaban dakarun nan fa usam da lasmil da zaunar suka karawa dawakan su kaimi iyakar kokarin su amma da haka a banza domin nan da nan dokin sa ya ba wa nasu dawakan tazara mai yawan gaske tun suna hango shi har sai da ya ɓace musu da gani ya kule a cikin dajin haka dai suna suka ci gaba da duba a cikin dajin suka rasa inda shugaban dakarin ya shiga domin sawun dokin sama ya bace bat bisa dole suka haƙura suka koma can masaukin su da isai su sai Hussein ga dubu zana da lasmi ya ce sarauniyar kasuwa ta ci amana ta tabbas waɗannan dakarun da suka zo mana 'yan aiken makiyinmu ne baskar dole ne mu kwashe kayanmu daga nan mu tafi zuwa wani birnin daban domin neman da karu dubu da su taimaka mana wajen shiga birnin azzalumai kuma ya zama dole akan komai mu kasance masu taka tsantsan akan komai da kowa tabbas yan sarki baskar da boka zarmu sun san cewa mun fito shirin zuwa birnin azzalumai ba tare da wata galdama ba sai zana da rasmi suka shiga haɗa kayayyakin su nan da nan kowa suka gama kintsawa suka nufi wani bangare daban a cikin daji suna cikin tafiyar ne zaune lewai go bayansa sai ya ga wani abu da ya bashi mamaki ba wani abu ne ya bashi mamaki ba face ganin yadda sawayen daukarin su ke bacewa bat nan take amma da yake ya san cewa akan shirin Husam sai kawai murmushi ya juyar da kansa suka ci gaba da tafiya sai suka kwana uku cir suna tafiya kuma ba sa ya da zango face dare yayi sosai kuma sai da duhu sannan su kwana kashe gari kuwa sai su tashi da sassafe su ci gaba da himma a kwana na uku ne da farkon yammaci suka hangi wani dan babban gari a gaban su da yake usam ne akan gaba sai jalin zamun dokin sai tsaya cak ya kurawa garin idanu da ganin haka sai su ma su zaunar suka yi koyi da shi tsawon kusan dakika ɗari shida usam yana kallon garin idanunsa a kafe ko sau ɗaya bai kifta ba alamar cewa nazari yake a cikin halwar tsafi daga can sai doguwar ajiyar zuciya gami da motsa idanunsa ya dubi zaunar da lasmira ya murmushi ya ce ba mu da wata matsala a cikin wannan gari sai guda ɗaya carab sai janar ya ce wace irin matsalar za mu fuskanta sai ya ce matsalar mutanen wannan garin ita ce tsananin son kuɗi su da matansu kan kuɗi babu abin da ba za su iya yi ba ko da jin haka sai da smith ta yi murmushi ta ce ai kuwa in dai suna da son kuɗi ina ganin da wuri za mu samu abin da muke so a wurinsu da kuma duk abin da muke bukata tana gama faɗar hakan sai ta kaɗa linzamin dokinta ta yi gaba tana mai tunkara kofar birnin ba tare da ɓata lokaci ba kuwa sai Hussam ya bi bayanta sannan kuma zaunal. Da isowar su kofar garin sai suka iska kofar a rufe dakaru biyu na ɗaya daga waje a wajen shigar. Kuma akwai kimanin dakaru guda ɗari a tsaye cikin shirin takwana. Ɗaya daga cikin masu gadin biyu ya dubi Silas Mil da kyau ya ƙare musu kallo ya ce, Ku su wane ne? Kuma menene kawo ku nan sallak? Hallas Mil ta buɗe baki za ta ba shi amsa sai Usama ta numfashinta ya ce, mu mutanen birnin hal ne sannan kuma fatauci ne ya kawo mu nan ko da jan haka sai badakaran nan ya yi murmushi ya ce barkan ku da zuwa sallak ba tare da wani bata lokaci ba sai badakaran ya buɗe musu kofa ya ce ku zo ku shige ku sama dube cikin mamaki ya ce ai ba ku caja kayan mu ba sai badakaran na yi murmushi sannan ya ce ai kar ku damu ai mun canza tsari gimbiya na ciki ita ce za ta caje ku ko da jan haka sai hankalin su mai tashi jikin su ya ba su cewa ruwa baya tsami banza lalle akwai wani abin da ya faru wanda yasa aka sauya tsari a wannan gari kai tsaye suka kada dawakansu zuwa cikin gari na sallak amma wannan karan husam ne akan gaba zonal na biye da shi sanan lasmir suna shiga aka mai da kofa aka rufe nan take suka ga dakaru guda ɗari cikin gagarumar shiga yaƙi hamsin na tsaye a dama hamsin na tsaye a hagu a tsakiyarsu akwai wani ƙaramin gado na katako mai ɗauke da lema a samansa kwance kan gadon wata jaruma ce cikin shigar kayan yaƙi na karfe kanta mana cikin hular karfe tana share balci abinta ko da su sam suka zo za su gifta ta gaban wannan mayaƙiya da ke balci sai kawai suka ga ta daga hannunta guda nan take dakaru suka sha gaban su sam kana suka tsaye da su mayaƙiyar ta miƙe zaune daga kwance sannan ta sa hannayenta biyu ta cire hular karfan da ke kanta nan take kyakkyawar fuskar ta ta bayyana a lokaci guda da dogon gashin kanta ya tarwatse a sama kuma ya zubo a gadon bayanta nan take ta bude kyawawan fararen idanuwan da ta dubi su sam nan take zane da zuciyarsa ta buga da karfin tsiya fiye da lokacin da yi wa lasmir ganin farko ko da mayakiyar ta yi arba da zanar sai ta kura masa idanu ko kibta ba ta yi kuma ta kasa miƙewa tsaye har sai da ɗaya daga cikin dakarun ta yi mata magana ya ce ranke daɗe ba duba zaki ba ne a sanar ne makiyar ta miƙe tsaye zumbul tamkar wacce ta farka daga mafarki ta ƙaraso wajen su a wani lokacin na lasimil ta multika fuskalta tana yau makiyar wani irin kallo na rashin yadda nan dai makiyar ta sa aka caja kayan su husam ko da ta ga suna ɗauke da dinare mai yawa sai fuskalta ta faɗaɗa da murmushi ta dubi husam cikin girmamawa da biyayya ta ce lalle marhabin da sarkin jiya na birnin azzalumai ko da jin wannan batu sai zukatan su sam suka buga da karfi saboda na mamaki har firgicin su ya bayyana karara akan fuskokin su daga nan aka sai maƙin tun tsaye dariya sanar ta dubi Husam cikin nutsuwa ta ce kwantar da hankalinka ya kai ma'abocin adalci sarkin da ke son ɗaukar fansa akan mace amanarsa ka yi sani cewa har abada ba zan taɓa zama mai cutar da kai ba sai zana taimake ka akan ƙoƙarin cika burinka yau kusan shekara goma ke nake jiran zuwan wannan rana da zaka zo wannan birni namu domin a dalilin ni ma zan samu damar cika nawa tsohon burin da daɗe a zuciyata. Sunana Gimbiya Zarisha, ya ga sarki Marzak na wannan birni namu a dalilin wannan zuwa naka ne muka sauya tsarin tsaro a garinmu ba don kome ba sai don mu hana makiyinka samun damar shigowa birninmu lalle ku manyan baki ne masu daraja a wannan garin kuma mahaifina zai yi matukar farin ciki da zuwan ku ku zo mu ƙara fada da rishe na gama faɗin hakan sai ta nufi inda aka ɗaure dokinta nan fa husam lasmil da zanar suka kama kallon juna ba tare da cin ɗayansu komai ba husam ne ya fara kaɗa dokinsa yau bayan gimbiya zarisha ko daga naka sai zanar da lasmil suka bi bayan su zarisha ta ci gaba da yi wa Sitonal jagora zuwa cikin gari, amma sai ta rinka yawan waiwayowa baya tana kallon Zaunal. Hakan ya sa Lasmir ranta ya ɓaci sosai ta ci gaba da harararta. Duk da Zalisha ta lura da yadda lasmir ke harararta ko kaɗan bata damu ba. Shi kuwa Zaunal da ya ga kallon da Zalisha ke yi masa ya yi yawa sai sun kuyar da kansa ƙasa ya daina yarda suna haɗa ido. Shi kuwa Husam wani abu ne ya same shi wanda ya matakar daure masa kai ya jefa shi cikin wasu wasuwasi da fargaba ba kuma bane wani al'amari face ji yayi a karon farko yayi arba da zalisha ya kamar tsananin santa kuma so irin wanda namiji ke yi wa matar aure nan take ya fara zancen zuci akan wani dalili zan so wannan budduwar sa'ai yar ciki na alhalin tsawon shekaru goma ina dakon jiran in ga cewa na dawo da matata gare ni kuma kullum na kasance cikin begen matata zamiran macen da na so fiye da dukkan matan duniya kuma har abada ba zan daina santa ba soyayyar da muka yi ita kuma ta haɗu da jini da hanta baki ɗaya amma dai idan haka so yake to tabbas so mahaukaci ne kuma ƙuruciyarsa ta fita yaro ɗan shekara uku tun da gashi yana neman jefa na cikin ramin karya. a ɓangaren jihar malam smith kuwa ita ma zuciya ta ci ma ilda wasuwasi ta rinƙa yi wa kanta tambayar wasuwasi barkatai marasa cikakkiyar amsa tambayar farko ta yi wa kanta ita ce saboda mai na ji ina kishin kallon da zarisha ke yi wa lasmir shin hakan na nufin na kamu da sansa kenan menene ya burge ni a dangane da shi kyau ko jarumtaka bai fi ni kyau ba jarumtaka kuwa in ya fi ni ai da kaɗan ne babu wata hujja da za ta sa in so shi ko kuma in kamu da tsananin son shi ko kuma yin kishin shi a lokaci guda kamar yadda nasibin ta kasance a cikin wannan hali na zancen zuci haka shi ma zaune kasance abin da zuciyarsa ta raya masa kenan abin da zuciyarsa fara raya masa shine ina ma a ce Allah zai mallaka masa waɗannan matan biyu a matsayin matansa na aure ai da shi kenan ya rufe kofar neman aure wata zuciya kuma sai ta ce da shi kai wawa ai da baka taba zaton zaka ga wata mace mai kyan lasmir ba sai gashi kuma kaga wata mata fita wato zarisha shin baka tunanin cewa nan gaba zaka iya ganin wacce tafi zarisha sai ta zo na zo dai nan a sa ya ga sun iso fadar sarki marzuk mahaifin Gindiya zarisha nan take suka sauka daga kan dawakansu su hudu hadimai suka raka su zuwa cikin fada zarisha ta wuce gaba suna biye da ita suka kunna kai zuwa cikin fadar ba tare da wani shamaki ba A nan za mu dakata sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya mu lokaci na gaba inda za ku ji mu da ci gaban littafin birnin azalumai daga nan tashar ta tamu ta MDTV Hausa inda ni sani sarki uban zuga nake muku Sallamar alkhairi sai Allah ya saka sada da mu da ku a cikin shiri na gaba domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku dana subscribe kana kuma kula da ƙararra domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode MDTV Hausa ta kuce.